sha biyu ga watan jumada al'akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da sha ɗaya ga watan march shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 114 daga cikin jiran girka karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddisul mufassirul faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakar zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islam sani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'adi mausu'a ce tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsari da manhajin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da wasa. malamai suna jinjina ga ibnul qayyim saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana halin tafiya inda ya je kasar makka dan aikin haji daga kasar su ta dimashku sham Allah ubangije ya saka mashi alkhairi muna cikin hadihu sallallahu alaihi wasallama fil hajji tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da ibadojin aikin haji ibnu qayyim yana kawo mana hujjojin da ke tabbatar da irin nau'in haramar da annabi alaihi salatu wassalam ya yi wadda yake tabbatar da cewa ne ce za mu tashi a inda yake hakaito mana maganganun ibnu Taimiyya waɗanda ya ɗauko daga littafin majmu'ul fatawa ta ibnu Taimiyya ɗin a inda ya ce fahadihin riwayatu idza qila to kafin nan a makon da ya gabata mun yi magana akan wasu mas'aloli waɗanda ainihin wato na ishara zuwa gare su da littattafai ko kuma wata 'yan risala da wani mutumin ƙasar jos ya rubuta a yadda yake ƙoƙarin tabbatar da sadilu ko kuma irsal a cikin sallah wannan shine raddin da malam dr jalo dr ibrahim jalo muhammad ya yi musu ɗin gashi sunan shi risala ta tani maftuha ni ila za'imil jama'atul ismailiya a sheik saniya haya jingir تعليف fakir ila عفو ربه الدكتور إبراهيم جال محمد jala dr jalo wannan na ƙungiyar izala babban malami Allah ya kara mashi lafiya shine wannan littafi asali wasiƙa ce rubuta yana musu nasiha akan wasu abubuwa da suke yi har sau biyu ba su daina ba shine sai suka mai raddi ma shi kuma shine sai ya buɗa ya mai da shi littafi ya buga shi haka wajen shekara goma kenan da suka wuce ko goma sha ɗaya da an buga littafin karo na farko a 2006 ah, kamar shekara 11 ke. Allah ya samu dace zamu tashi inda yake cewa fa hadhihi riwayatu idza qila inna maqsudaha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ahalla bi hajjin mufradan qila yace wannan riwaya idan ka ce tana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi harama aikin haji ne na ifradi kila sai a ce da kai faqad sabata bi isnadin asahha minha min zalika ya tabbata ta wani isnadin wanda ya fi wannan inganci an ibnu umara daga shi dai ibnu umar din annan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tamatta bil umrati ila al hajj cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tamattu'i daga umra zuwa aikin hajji wa annahu bada'a cewa annabi alaihi salatu wasalam ya fara ne fa ahalla bil umrati ya fara yin tahalluli ya fara furta umara thumma hajji sannan ya furta aikin hajji wa hadha min riwayati zuhuri an Salimin an ibn umara wannan kuma ya zo ne a riwayar zuhuri daga salim daga ibn umar wa ma arada hadha an ibn umara duk abin da ya karo da wannan riwaya daga Abdullahi dan Umar imma an yakuna ghalatan alai ko dai ya zama kuskure ne aka yi aka danganta masa wa imma an yakuna maqsuduhu muwafiqan lahu ko kuma ya zama abinda ake nufi da wannan riwaya wata magana ce wadda ta dace da wannan mai cewa yayi ainihin wato tamatta bil umrati ila al hajj wa imma an yakuna ibn umara lamma alima anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yahilla ko kuma a fassara da cewa sayyidina abdullahi dan umar radiyallahu anhu wa an abi yayin da ya zama ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama bai warware haramarsa ba zanna annahu afrada sai yi zaton kamar ifradi ne dan mai ifradi ma baya warware haramarsa kama wahima fi qaulihi kama yadda muka ji a baya yayi wahami a cikin fadin sa da yace innahu tamara fi rajabin da ya ce annabi ya yi umara a cikin rajab mun ji aisha ta tabbatar da kuskuren wannan magana wa kana zalika nisyanan minhu in ma ya zama wannan ita ce ma'anar shi sai ya zama a ce ya manta ne kamar yadda ya manta waccan magana ta game da ainihin umara a rajab wan nabi sallallahu alaihi wasallam lamma lam yuhilla min ihrami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zama ainihin wato bai warware ihramin sa ba wa kana hadha halul munfaridi ya zama kuma hakan shine halin mutumin da ke cikin ifradi zanna annahu afrada sai ya zata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ifradi yake thumma saqa sannan sai ibnu taymiya ya kawo inji inji al qayyim kenan sai ibnu taymiya ya kwararo hadith az-zuhri an salimin ya kwararo hadisin da zuhuri ya ruwaito daga salim an abihi daga baban salimu din shine abdullahi ɗan umar kenan cewa tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah yayi tamattu'i ne wa qawlu zuhri ya kawo kuma magana Zuhuri cewa wa haddathani urwa ana aisha bi misli hadisi salimin an abi urwa ya bani hadisi daga aisha in ji ainihin Zuhuri daga Aisha hadisi kwatankwacin irin na Salimu daga babansa qala yace fa hadha min asahi hadithi ibn timiya yake cewa wa hadha min asahi hadithin ala wajhi al-ard wannan riwaya tana daga cikin hadisi mafiya inganci a duniyar nan wa huwa domin shi hadithin min hadithi zuhuri daga cikin riwayar zuhuri ne a'lami ahli zamanihi bis sunnah wanda zuhuri na daga cikin mutumin da yafi kowa sanin sunna a zamanin da shi zuhurin ya rayu al zuhuri babban malamin sunna ne babu shakka akan magana da ibn timiya ya faɗa cewa a zamaninsa babu ainihin malamin sunna kamar sa asalin sunansa muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abdullah muhammad ibn muslim ibn ubaidillahi ibn abdullahi ibn shuhabin shihab din can kakansa ne na gaba al-qurashi al babban malami ne jika ne ga ainihin manyan mutane a cikin musulunci shine farkon wanda ya fara tattara sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin tabi'ai ya rasu a hijar shekara 124 ko kuma da biyar bisa sabanin da malamai suke akan tarihin rasuwarsa akwai tarihinsa mai tsayi kwarai a cikin littafin siyaru a alami annubala na al'imamu zahabi da littafin tarihu madinati dimashqa na al'imamu ibnu asakir da dimashqi malami ne wanda kamar yadda aka ba da labarinsa tun yana ɗan mitsitsin shi yana yawo da takaddu ko ina yana koyan hadisai har wasu su dinga cewa kamar yadda su abin zinadi suka ba da labari su abu zinad cewa ai ta masa dariya ana zolayarsa ashe Allah ya kimsa mishi ainihin wata ilhama ce sai ya zo kuma ya shiga cikin talauci da kunci da yunwa da fatara ya rasa yadda zai da rayuwarsa da iyalansa shine sai ya shawara bari ya je neman arziki a duniya shine ya bar kasar Madina ya tafi kasar ainihin wato Sham da ya je sham a dimashk ya gamu da sarakuna kamar da kabisa eh, aka ba da labari a majalisun kabisa ne ana zaune shi yana ma bako ba wanda ya san shi aka zo ana ta cigiyar wani karatu game da gado duk garin aka rasa wanda ya sani sarkin garin ne kuma ke nema abdulmalik dan marwan shine ke cigiyar ina malamin da ya san wani karatu game da gadon kaka da 'yan uwa aka yi ta cigiya ba wanda ya sani sai wannan matashin saurayi ba ma san shi ba. da ya gade an rasa wanda ya sani sai ya daga hannu yake shi ya sani nan ba suka yi ta mashi tambayoyi ya ta ba su karatuka aka yi ji ashe yana da ɗimbin karatu shi ne aka kai shi gaban sarkin har sarkin yake tambayar shi ya kai ɗan waye ya ce ni wani ɗan wani ɗan wani ɗan wani ya ce o'o oh, oh, ashe kai eh, jikan mutanen da muka ta rigima da su ne dan baban shi ubaidillahi dan muslim ba muslim dan Ubaydullah na daga cikin komandojin eh, yaƙi a a gwamnatin abdullahi dan zubair abokan rigima waɗannan su su banu umayya din to haka fa dai duk da haka suka karbe shi tunda yana da ilimin da ake bukata daga nan ya zama zaka iya cewa eh, shugaban malaman fada ya zauna da abdulmalik dan marwan bayan abdulmalik ya zauna da sulaiman bayan Suleiman ya zo da Umar dan Abdul Aziz sannan da Hishamu dan Abdul Malik duk waɗannan sarakunan na Banu Umayya yana cikin manyan cabinet ɗinsu su amma duk da haka bai daina faɗan gaskiya ba bai daina karantar da karatu na gaskiya ba zaman shi a fada bai hana shi faɗan gaskiya ba eh, babu shakka magana da malai faɗa Ibn Shahab Zuhri babban malami ne yana da gaskiyan abin da aka ba da labari game da tarihinsa shine baya manta karatu saboda yana da yawan shan zuma yakan kwana a zaune yana nazari yana bincike kuma kamar yadda mutane suke suna yi suna shan ti wasu kuma na shan barasa shi kuma haka yake ɗiban zuma yana sha kamar da ake shan ruwa wannan ya tabbata a tarihinsa da haka baya manta abin da ya karanta Allah ubangiji ya gafarta mushi na'am kwarai kwa shan zuma sosai ko yana sa kwakwalwa ta bude sosai sosai wannan abu ne tabbatacce yayi mujarrabun ne wannan na'am e rike hadda yes dama ai rike haddan ba wai basirar ba rikewa daban da ai ƙara basira basira kan nan ba ta karuwa kowa basira shi tana nan yadda take ne sai dai kawai in bai in ya fasa ta yadda ya kamata ba ya buɗe ta ta ainihin wato amfane shi ba amma level na rike abu da iya tunano shi to wannan ana iya riyadarsa ana iya eh, mu'alajan mantuwa ta hanyar eh, tarbiyya da yawan karantawa da kuma ta hanyar amfani da wasu abubuwa din kamar zuma din shi bin shafi din baya ga haka ba aka ce in yaje koyo karatu sabo yakan zo cikin dare bayi masu aiki a gidan shetashe su ya ta karanta musu hadisai ce to ranka ya dai mu wani hadisan ina ruwan mu da su ba komai ina ina ina rehazal ne ku dai saurara da ka ba zuma kawai ki sha kuma ya kwanta bai <laughs> kuma Allah ya mishi baiwa yana da kyauta yana da kyauta abubuwan da ya samu na eh, hannun gwamnatin da aka yi da shi dinnan bai da ruwa su sam ba irin marwata malaman nan ne masu masu killacewa ba eh kyauta yake da sosai karanta rin shi a cikin littafin sirru alamin nubala da wancan littafin shi ibn shabi kwarai kuwa malamin imam malik ne sosai malamin kusan kowa ne a shi babban malami ne a cikin sunna Allah ya gafarta mishi yace a'lamu ahli zamanihi bis sunna an salimin an abi daga salimu daga babansa yana da riwaya daga salimu dan gidan abdullahi dan umar sai dai akwai tababa game da tabbatar riwayar shi daga abdullahi dan umar mu kiyaye banda Abdullahi dan Umar akwai sahabbai da ya riwaya daga gare su amma game da Abdullahi dan Umar akwai rigingimu tsakankanin malamai saboda al ainihin wato Usman ibn Abi Shayba mai al-Musannaf shine yake ruwaito cewa shi yana da hadisai guda biyu daga Ibn Shihabin kai tsaye daga Ibn Umar ya ce, amma shi ma ya manta da matanin hadisan amma dai ya san yana da wannan riwaya to sai malamai suka ce ba zai a kuskurantar da shi ba saboda hafizi ne kuma ya sake ruwaito wata kissa wacce take nuna ibnu shahabin ya gamu da abdullahi dan umar gamuwa ta keke da keke kissa tana nan zaka same ta a cikin littafin musannaf din bukhari ma ya ruwaito wani bangare na ta a cikin asayidinsa da sauran malamai cewa zamanin da hajjaju ya kawo farmaki kasar makka zamanin shi wancan halifa ainihin marwana abdulmalik dan marwan kenan ko a lokacin sai aka ce da shi idan za a yi aikin haji ya yi aiki da fatawar abdullahi dan umar sai aika abdullahi dan umar rana arafa cewa to idan ka tashi fita arafa ka biyo ta nan sai mu tafi tare da abdullahi dan umar ya tashi tafiya in ji zuhuri yace sai muka raka shi da ni da nafi'u maula sadin nan. har aka je aka yi ta jiran hajjaju ya ƙi fitowa da wuri har ya fito na fi ya mishi ainihin wato hujumi da cewa in kana so ka dinga bin sunna ka dinga fitowa da wuri ya za ka sa a kira wani babban malamin sunna da nufin za ka yi aiki da sunna kuma mu zo mana jiranka ya mushi hamasa kawai shi kuma abdullahi bai ce mai kwame ba zuhuri ya ce a ranar na sha wahala saboda ina azumi gaji wata sabuwa kuma azumi rana arfa kuma za shi aikin haji <laughs> to akwai dai magangaru da yawa akan wannan kissa da sauransu amma dai zahabi a takeice tabbatar da cewa lallai akwai gamuwa tsakaninsu ko da bai tabbata riwaya ba amma dai akwai liqa wanda liqa'in kuma na iya hukunta yiwuwar riwaya wallahu ta'ala a'lam Mali ya ci gaba da cewa wa huwa min asahi hadith ibn umara wa aisha kuma hadisi ne mafi inganci daga makaranta abdullahi dan umar da makaranta aisha radiyallahu anhu. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta Aisha take cewa manzon Allah din ya itamara arba'a umarin yayi umara guda hudu arabi'ata ma'az hajjati ta hudun tare da aikin hajjin sa walam ya'tamir ba'd al-hajj ittifaqan bi ulama sannan bayan aikin hajji bai sake yin wata umara ba malamai sun hadu akan wannan ayyanu an kuna mutamatti'an tamattu'a qirani da aka wajibi an zo fassarawa dole ne a ce tamattu'i ne irin na ƙirani au tamattu'il ilkhas ko kuma tamattu'i na musamman wa qad an ibnu umara annahu qarana bayna al-hajj wal umra kuma ya tabbata daga abdullahi dan umar cewa shi ma ya hada aikin hajji da umara wa qala sai ce haka za fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace haka manzon Allah alaihi salatu wassalam ya aikata rawahu al-bukhari fi sahih bukhari ya rawaito wannan a cikin as-sahih dinsa qala ibnu taymiya yace wa amma alladhina nuqila anhum ifradul hajj to waɗanda ku aka to labari daga gare su sun ce annabi alaihi salatu wassalam yayi ifradi ne fahum thalatha mutum uku ne aisha wa umar wa jabir akwai Aisha radiyallahu anha wa ibn Umar wa Jabir radiyallahu anhum was salasatu nuqila anhum at-tamattu su dai waɗannan mutane ukun an sake ruwaitowa daga gare su tamattu idin wa hadithu Aisha ibn Umara hadisin Aisha da Abdullahi dan Umar game da tamattu'i shine annahu tamatta'a bil umrati ila al-hajj as-sahhu min hadithihima hadisin su na cewa yayi ya yafi inganci fiye da hadisin da yace sun ce annabi ya yi ainihin ifradi wa ma saha fi zalika huma to abinda ma ya inganta daga gare su game da fadan ifradi fa ma'anahu ifradu a amalil hajji to a ma'anar shi da za a dauka ita ce yana ifradin ayyukan hajjin ma'ana inda ya kamata ya biyu ya ma umara nata daban ya ma aikin hajji nashi daban sai mai da shi guda daya kamar sa'ayi aw an yakuna waqa'a minhu ghalatun ko kuma ya zama an samu wani kuskure kana za'irihi kamar yadda ire-iren waɗannan kurakurai suka faru a surai fa inna hadithat tamattu'i mutawatira yace dan hadisan da suka zo da tabbatar da tamattu da manzon Allah yayi na kirani hadisai ne da suka zo ta ko ta ko ina rawaha akabirus sahaba an samu manyan sahabbai sun ruwaito su ka Umara wa Usmana wa Aliyin wa imran ibn husayn uh, wa rawaha aidan aisha wa ibn umara wa manyan sahabbai irin umar da usman da ali da imran ibn husayn radiyallahu anhum duk waɗannan surwaito waɗannan hadisai sannan aisha da ibn umar da jabir din su ma surwaito bal rawaha anin nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atun bid'ata ashara mina sahaba an samu sahabbai goma da wani abu sun ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qultu ni ibnu qayyim al-jawziyya sai nace wa qad ittafaqa Anas wa Aisha wa ibn Umar wa ibn Abbas ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay tamara arba umar waga a Aisha da Anas da ibn Umar da ibn Abbas dukan sun hada kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umara ne guda hudu inna ma wahima ibnu umara fi kauna ihdahunna fi rajab sai aka samu ablai dan umar yayi wahami wajen cewa ɗaya daga cikin umarorin nan a rajab ne wa kulluhum qalu gaba su dukan sun ce wa umratun ma'a hajjati umara tare da aikin haji wata umara kwaya ɗaya wa hum siwa ibn abbas su din in banda ibn abbas qalu suka ce innahu afrada hajja yayi aikin ainihin wato hajji ifradi wahum siwa anas su ɗin in banda anas qalu suka ce tamatta'a yayi tamattu'i fa qalu hadha wa hadha wa hadha kaga sun faɗi bayanin umara sun faɗi bayanin aikin haji tamattu'i sun faɗi bayanin aikin haji kirani wala da baina aqwalihim kuma ganganin su dinnan ba sa karo da juna fa innahu tamatta'a tamattu'a Ya yayi tamattu'i ne irin na mai ƙirani. wa afrada a'mal al-hajj yayi ifradin ayyukan hajjin wa qarana bainan nuskaini kuma ya gwama tsakanin aikin haji da umara wa kana qarinan da itibari jam'ihi bainan nuskaini da kan aka ce kirani to ana kallon hada guda biyun da yayi a cikin ainihin wato ihrami guda wa mufridan aka ce yayi ifradi da itibari iqtisarihi ala adi tawafaini wasa'aini kasancewar shi ya wadatu da sa'ayi guda daya da dawafi guda daya wa mutamatti'an zaka ce tamattu'i kuma bi itibari taraffuhihi bi tarki ahadi safaraini cewa ya ji daɗi ya samu luxury ya samu sassauci na barin tafiya ɗaya tafiyayya ɗaya daga Madina again zuwa Makka danyen ah, umara din da haka kowane lafazin aka faɗa abin da yake nufi kenan kirani na nufin yin ayyukan a lokaci guda tamattu ina nufin samun rangwame na tafiya sau biyu ta zama sau ɗaya ifradi na nufin rage wasu ayyuka da ya yi na umara ya wakilci na aikin hajji ko na aikin hajji wakilci na umara wa man ta'ammala alfazus sahabati wa jama'al ahaditha ba'daha ila ba'd wanda duk ya tsaya ya kalli maganganun sahabbai kuma ya haɗa hadisan ya sanya junansa a cikin juna wa atabara babu habi din. ya tsaya ya dau izina akan hadisan wasunsu a kan wasu wa fahima lokacin sahaba kuma ya fahimci irin yaren sahabbai asfara lahu subuhu sawabi wannan hasken na gaskiya zai bayyana gare shi wan kasha'at anhu zulmatul ikhtilafi wa tarabi zai ga duhun da ke cikin sabani da rikicin ya kau wallahu alhadi li sabilir rashad Allah ke shirewa zuwa ga hanyar ainihin daidai wal muwaffiqu li tariqi sadad ke sa mutum a tafarki na gamdakatar faman qala don haka wanda yace innahu afrada hajja afrada alhajja wa arada bihi annahu ata hajj mufradan thumma faragha minhu wa ata umrati ba'dahu min at-tan'im aw ghayrihi kama yadhunnu kathiru minan nasi fa za ghalatun yace wanda yace annabi ya ifradi sai ya dauka shi a gunshi ifradi abin da yake nufi manzo Allah ya aikin haji shi kadai banda umara thumma faraga minhu da ya gama aikin hajin wa atabil umrati ba'dahu min at-tan'in aw ghairi sai ya fita ya je umra daga tan'im ko waje daban kama ya zunnu minan nasi kama yadda da dama daga cikin talakawa jahilai suke tunani fa hadha ghalatun wannan kuskure ne lam yaqulhu ahadun min as-sahabati wala tabi'ina wani sahabi ko wani tabi bai faɗi wannan ba wala al'aimatul arba'a ko abu hanifa ko malik ko shafi'i ko ahmad ba su faɗi wannan ba wala ahadun min al'aimat min aimatul hadith ko wani limami daga cikin malaman hadisi ibnu mahdi al-imamu shafi'i ko bukhari ko muslim ko abu dauda ko ali ibn al-madini ko imamu ibn khuzaima duk ba wanda ya faɗi wannan da su da sauransu wannan a bisa tafarkin aikin hajji na jahiliya kenan dan a jahiliya idan suka yi ifradi sukan fita bayan watannin harama sun wuce sai su ɗauko harama daga waje su sake shigowa sai su umara galibi sukan yi haka a safar za mu zo mu ji magana akan wannan insha Allah wa in arada bihi annahu hajja hajjan mufradan idan ko yana nufin aikin haji ifradi ifradi wani iri lam ya atamir ma'ahu sam bai yi umara a cikin shi ba kama qalahu ta'ifatun min as-salaf wal khalaf kamar yadda salaf da khalaf aka samu wasu malamai sun faɗa haka fa wahamun aidan wannan ma kuskure ne wal hadithu sahiha sariha tarudduhu hadisai ingantattu da suka zo da bayani karara suna tunkuɗe wannan magaba magana kama tubayyinu kama tabayyana amin kamar yadda ya bayyana daga bayanin da aka yi wa in arada bihi annahu iktasara ala a'malil hajj wahdahu wa lam yufrid lil ummati a'malan idan ko wanda ya ce annabi alaihi salatu wassalam ya yi umara ya yi ifradi ya zama ma'anar ifradin da yake nufi manzan Allah ya ɗayauta ayyukan aikin hajji da na umara ɗin inda ya kamata ya biyu da na umara da na aikin hajji sai ya ɗaya kawai faƙad asaba to wannan ya dace don da gaske sa'ayi ɗaya yi kuma yanka ɗaya yi ma'ana yanka lokaci guda yi don umara ma ane mata yanka ita kaɗai idan mutum ya je da ainihin dabba ko ya siya a can to ya zama yankan ɗaya ne sa'ayi ɗaya ne haka tsawafin ifada ƙwaya ɗaya duk wannan to abubuwan da ya yi su suna nuna ifradi to wanda ya faɗi haka faƙad asaba wa ala qawlihi a bisa wannan fassarar ne ta dullu jami'ul ahadith dukkanin hadisai haka suke nunawa wa man qala innahu qarana wanda ko yace manzo Allah yayi kirani fa in arada bihi annahu tafa lil hajj tawafan ala hidda in yana nufin manzon Allah ya yi tawafi lil hajj ala hida yi tawafi na aikin hajji daban walil umrati tawafan ala hida yi tawafi na umara daban wa sa'alil hajj sa'ayan yi ma aikin hajji sa'ayin shi daban walil umrati sa'ayan yi ma umara sa'ayinta daban fal ahadithu thabita taruddu qawluhu shi ma wannan hadisan da suka tabbata suna tunkuɗe maganarsa wa in arada annahu qarana bainan nuskaini in ko yana nufin annabi ya gwama tsakankanin ayyukan ne guda biyu wa tafa lahumu tawafan wahidan ya musu tawafi guda wa sa'a lahumu sa'ayan wahidan ya musu sa'ayi guda fal ahadithus sahihatu tashhadu li qawli hadisai ingantattu suna goyon bayan wannan magana wa qawluhu huwa sawab wannan shi ma daidai ne wa man qala wanda ko yace innahu tamatta'a ai iman zan Allah yi fa in arada annahu tamattu tamatta'a tamattu'an halla minhu in ya zama yana nufin wai manzon Allah yayi tamattu'i ne wanda za a yi umara sannan a warware thumma ahrama bil hajji sannan yazo ya dau harama haji ihraman musta'nifan sabuwar harama fal ahadithu taruddu qawluhu hadisai na tunkuɗe wannan magana wa huwa ghalatun kuma shi ma kuskure ne wa in arada annahu tamatta'a tamattu'an lam yahilla minhu idan ku yana nufin yayi tamattu'in da bai warware ba ne bal baqiya ala ihramihi ya tabbata cikin haramarsa li adami sauqil ajali sauqil hadi saboda ya koro hadaya fal ahadithul kathiratu taruddu qawluhu aida wannan akwai hadisai da yawa da suke tunkuɗe wannan ainihin magana wa huwa aqallu ghalatan fi karancin kuskure wa in arada tamattu alqirani in ko yana nufin tamattu ne na qirani fa huwa sawabul ladhi tadullu alayhi jami'ul ahadith as-sabit tamattu na qirani shine abinda hadisai gaba ɗaya suke nunawa wa ya atalifu bihi shamluha kuma duk gaffan hadisan da wannan fassarar ne suke haɗuwa da juna wa yazulu an hal ishkalu walikhtilaf kuma duk wani sabani da wani rikici sai ya kauce daga barin hadisan idan aka ce haka jama'a kun ji wannan na'am na'am kamar yayi kenan a wajen niyyar Hmm. na aikin hajji ya yi niyyar ya yi kirani da hmm. niyyar umara da aikin hajji eh. amma da a wajen ayyukan sai da kai daidai na'am amma da sun cewa ke nan wannan aiki din yana matsayin abu ok to in ka ɗauka da wannan fasara haka ne cewa aikin na iya wakiltar juna wani aiki na iya wakiltar wani amma sai inda dalili da ke tabbatar da haka

eh e kwarai ko banda wannan ma ana iya samun haka kaman game da kabiyar haduwa aikin abin nan sallar idi da sallar juma'a idi biyu su haɗa rana daya yana iya yiwuwa sannan game da aikin hajji din haka yana iya yiwuwa abu ne da yake cewa sai in akwai dalili da tabbatar da haka in ba ka wani bai dauke wani wannan magana jama'a akwai sauran bahasi game da ita dangane da aikin haji kirani ko ifradi ko wane ne wanda manzon Allah ya da kuma wanne ne ya tabbata zamu ɗan ah, ja fashi daga littafin Fathul Bari na al-Imam al-Hafiz Shihabuddin Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wannan babban malami daga wannan babban kundi shi na sunna gashi a cikin juz'i na uku mujalladi na uku ne wannan dake hannuna bugun darul hadith da take kasar kahira sun buga shi a 1998 kamar shekara goma sha tara da suka wuce to gashi a inda ya ce a cikin kitabul hajji babu tamattu'i wal kirani wal ifradi bil hajji wa faskhil hajji liman lam yaku ma'ahu hadiyu daga cikin shafi na 513 uku imamul bukhari ne ke cewa babun da ke bayani akan tamattu'i da kirani da ifradi a aikin hajji duka ukun kenan da kuma warware aikin hajji a canza shi zuwa wani iri daban ga wanda ba shi da hadaya ibn hajarin ya ce ƙauluhu babu tamattu'i wal qirani wal ifradi bil hajji wa faskhi al hajji liman lam yakun ma'ahu hadiyun amma al mutaammat abinda ake nufi da tamattu'i fal ma'rufu annahu al itimaru fi ashhuril hajji. abin da yake nufi da shi yin umara a cikin watannin aikin haji daga shawwal kenan thumma tahallul min tilka umra sannan a warware wannan umara wal ihlal bil hajji fi tilka sana ko mutum yayi aikin hajji a wannan shekara wannan shi abu ne abin da ake nufi da tamattu'i a takaice yace a shi kuma kirani wa ammal kiranu yace wa ammal kiranu a fasuratuhu al-ihlalu bil hajji wal shi kuma shine yin harama su biyun gaba daya wa amma al-ifradu fal ihlalu bil hajj wahdahu fi ashhurihi 'inda al-jami' shine ayi niyyar yin aikin haji shi kadai a watannin sa a wurin dukkanin malamai abinda yake nufi kenan sai ta maganganu akan tarjamar da yadda za a ainihin wato a fassara ta me yake nufi da babu tamattu'i kamar yana nufin babu mashru'iyyat tamattu'i ne ko babu jawazu tamattu'i ko makamancin haka dai ya kawo waɗannan auju din to Imam Bukhari ya kawo hadisai a cikin wannan babi har guda bakwai sune zamu karanta su da dan dan gurguje haka da wasu ƴan sharhohi da shi Ibn Hajar din yayi dan karin fawaidu game da wannan mas'ala a takeice al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah yace حدثنا عثمان بن أبي شيبة سوري حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله daga babban malami Uthmanu ibnu Abi Shayba sahibul musannaf yace daga haddathana jarirun jariru shine ibnu Abdul Hamid Abdibbi shi kuma daga Ibrahimu daga Mansur Amin Mansur ibn al-Mu'tamir kenan ibn abdullahi babban malamin kasar kufa an ibrahima an Naha'i, an al-aswad al-aswad ibn yazid ibn qais an nakha'i tabi'i yace daga aisha radiyallahu anha tace kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mun fita tare da manzon Allah alaihi salatu wassalam wa ma nura illa annahu al-hajj ba ma tsammanin komai in banda cewa aikin haji da za a yi yadda aka saba falamma qadimna yayin da muka isa ƙasar makka ta bil baiti sai muka fara ɗawafi. fa na biyu sallallahu alaihi wasallama man lam yakun hadiya an yahilla sai manzo Allah ya umarci duk wanda ba shi da hadaya ya warware haramarsa fa halla mallam ya yakun saƙal hadiya duk wanda bai da hadaya ya warware haramarsa ya makoma ta matu'i kenan wa nisa'uhu lam yasqna matan shi suma basu koro hadaya ba fa ahlalna sai suma suka warware qalat aisha radiyallahu anha aisha Allah ya kara mata yadda take cewa fahittu ni ko aisha sai jini ya zakke muni falam atuf bil baiti dan haka ban yi dawafi ba falamma kanatil lailatu kanatil lailatul hasba yayin da aka shiga daren alhasba haka ake karanta shi alhasba kuma ana karantawa da alhasaba hasaba amma sadun din fataha fataha ko alhasiba wani wuri ne da ake cewa wadil muhassab wanda idan an baro mina bayan an gama kwanakin ayyamu tashriqi za a je makka a yi ɗawaful waza sai a tafi gida to sun al'adanci tun a jahiliya ana yada zango a wannan wajen waje ne mai yawan duwatsu baƙaƙe shine alhasab ɗin alhijara to suna yada zango a wannan wajen shine dare kenan da ke biyo bayan wato tasowa daga mina in an gama kwanakin jifa da shanyan nama ta ce to da aka zo wannan lailatul hasaba haka za ka karanta kamar da muka ji da kuma fassarar da al'imamu ainihin wato ibn al'asir ya kawo a cikin littafin annihayatu fi gharib al-hadith wal asar da kuma al'imamu az-zabidi murtada az-zabidi a cikin littafin tajul arus duka haka suka fassara ta ce da aka zo wannan wajen sai jini ya zakke muni ma'ana bayan an gama aikin hajji an dawo wannan wajen qalat ta ce ya rasulallah yarji'un nasu bi umratin wa hajja wa arji'u ana bi hajja kowa zai koma gida da aikin hajji da umara ni ko zan koma ne da umara kadai qala sai manzo Allah ya ce wa ma tufti layali qadimna makka dama ke baki dawafi ba da muka je makka qultu la nace aiko ban yi ba qala sai annabi alaihi salatu wasallam yake cewa fadhhabi ma akhihi ma akhiki ila tan'imi fa ahilli bi umra to ku tafi ke da dan uwanki abdurrahman kenan ku je tan'im sai ki dauko harama umara thumma maw'iduki kaza wa kaza mu haɗu da ke a wuri kaza za mu yada zango a wuri kaza mu jira ki sai ta ce qalat safiya a lokacin sai safiya radiyallahu anha sai ita ma ta toho albarkacin bakin da take cewa ma urani illa habisatahu to ina ganin ni ma fa zan ƙara tsare ku za a kara yin latti ni ma za a jira ni me take nufi masu fassara kamar ibnu battal a cikin ainihin sharhin bukhari yake cewa ita kuma a daidai lokacin tana cikin jini ne ya zo mata ne bayan an gama aikin hajjin to da haka idan jini ya zo wa mace dama bayan an gama asalin aikin haji idan tafiya garinsu ya kama ta to ita an yafe mata tawaful wada tawafin bankwana an yafe mata shi ina fata mun gane to hatta haƙura za a tafi yanzu da aka ce a jira aisha ta je ta yi umara sai ta lissafa idan an tsaya jiran ta yi a kai gobe in an kai goban nan to tana tsammanin ita ma jininta zai dauke kaga jininta ya dauke ta bar makka ba yanzu wajabcin yin dawaful za'i ya kawo kanta kenan shi ya taimaka ta tana musu cewa to ma urani illa habisa habisatuhu to ni ma fa zan tare ku za a ƙara jira na ƙara sai manzo Allah ya ce aqra halqa ce o oh, ku dai kun cika jawa mutane rikici ko kuma kidan Allah tashi ki ba mu waje ko ya dan yi tsaki haka asal lafazin aqra halqa eh, eh, lafazi ne na kamar zagi haka ko eh, kyara amma wanda ba da nufi ake faɗansa ba a larabce ma'anan aqra Allah ya sa miki aqaru a jikin jiki aqaru shine kazzuwa ko kirci ko susa wa halqa Allah ya sa gashin kanki ya zube amma sukan faɗe shi ne haka ba da nufi ba laraba suna faɗe shi awa ma tufti yawman nahari yace mata jita. ke ma baki yi dawaful wada'i bane qultu qalat qultu bala tace i nayi qala la ba'sa yace to babu lafi infiri tashi kije ki abin da ya kamata qalat aisha radiyallahu anha falaqiyani nabi sallallahu alaihi wa huwa mus'idun min makkah wa ana muhtabitatun alaiha sai manzo Allah ya gamu da ni shi yana fita daga yana hawa tudu ko kuma ni ina gangara au ana mus'idatun wa huwa munhabitun ko kuma yana gangara ni ina hawa inda aka samu hawa ana iya samun gangara ko mun gane to wannan shine hadisi na farko jama'a sai bukhari ya kada cewa wa haddathana abdullah ibn yusufa qala akhbarana malikun, an abi aswadi, aswad muhammad ibn abd bin ibn an urwa bin zubair an aisha radiyallahu anha qalat daga abdullah ibn yusuf at-tinisi daga Malik ibn Anas al-Imam daga Abul Aswad Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal daga babban tabi'i Urwa ibn Zubair daga Aisha radiyallahu anha qalat tace kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ama hajjatul wada mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara aikin hajjin ban kwana faminna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjatin wa umratin wasu kai ainihin harama umara tamattu'i wasu suka yi harama aikin haji da umara kirani kenan ko kuma ifradi wa minna man ahalla bil haji ma'ana kirani wancan na biyu wasu kuma suka yi ainihin harama aikin haji ifradi wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil haji manzon Allah shi kuma ya dauki harama yin aikin haji a zahiri abinda malamai suka ce shine kamar da zamu zo mu ji daga fassara shi manzon Allah ya dauki harama ne yana jiran sako daga Allah a tantance mishi wanne zai da aka kaga anan da aka ce ahalla bil hajji kaka fassara da ahalla bil hajji ifradi kamar da muka ji ko fa amma man ahalla bil hajji aw jama'a al hajj wal umra falam yahl falam yahillu hatta yawmun nahari wanda suka dauki aikin haji da umara ko kuma suka dauki aikin haji kirani kenan sun tafi da dabbobin su to waɗannan ba su warware ba sai da aka je ainihin wato ranan sallah babba aka yi ainihin dawafu aka yi aka yi dawaful ifada malam yace wa haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana gundar haddathana shu'ba an al-hakami an ali ibn husayn an marwan ibn al-hakami qala yace daga muhammad ibn bashar daga ainihin gundar shine muhammad ibn ja'far ibn daran al ɗaya daga cikin manyan ɗaliban makarantar shu'uba gundar mai naci kenan babban malami ne duk da an ce yana da shirme eh, har matan gida sukan zole shi wata rana ya taɓa siyo kifi kwando guda yana so a mishi farfesu eh aka yi farfesun kuma sai ya kwanta bacci sai ana yara kawai suka shanye suka farfesun nan gaba daya aka rasa yadda za a yi in tashi akwai masifa to shine sai mata yana bacci sai suka ɗauko kaikayi ko kuma ka ce karnin kifi sai suka shafa mai a hannu <laughs> da ya tashi suka ce ya ce ina kifi na ka ce ya kacin ya ce a'a ce shinshina hannunka gaji ya shinshina ya juwar ya ce gaskiya ne hannu yana warin kifi amma ciki na baya alamta mana na ci kifi gundar <laughs> kenan yana da naci ne shine shi uba yake ce mishi uskut ya gunda yi mana shiru ka cika naci bawan Allah ne mai ibada ya fi shekara hamsin yana azumi irin na annabi dauda a rayuwar shi haka ya tabbata a tarihin shi rahimahullah yace daga alhakam ibn ali daga alhakam daga aliyu ibn husain daga marwan ibn al-hakam ya yace shahitu usmana wa aliyan radiyallahu anhuma ina nan a gaba a gaba ga usmana da sayyidina aliyu radiyallahu anhuma yanha usmanu yanha anil mut'a wa an yujma'a bainahuma Usman yana hana eh, aikin haji na hada tsakanin umara da aikin haji falamma ra'a aliyun da ali ya ji wannan fatawa a halla bihima sai ya shi kuma ya ce labbaika bi umratin wa hajja qala sai ya ce ma kuntu li ada sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam li qawli ahli ce wallahi bazan bari ba dan wani yayi magana inji sayyidina ali kamar yadda imam dan husaini yake cewa mu mun yi aikin haji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kirani Qur'ani bai ce a daina ba ba mutumin da ya ise ce a daina kowa kowa ya shi to haka suka mishi wannan bude idan ga wani dan sharhi da Ibn Hajarin ya kawo anan da yake cewa fi qissati za ku tuna wannan hadisin mun karanta shi ko fi qissati Uthman wa Ali min al-fawaid daga cikin kissan wannan rikici na Usmana da Aliyu akwai fa'ida cewa isha'atul ilmi isha'atul alimin ma indahu min ilmi wa izhari cewa wajibi ne ga malami ya dinga yayata ilimin da yake da shi ya bayyana shi musamman a lokacin da ya ga ana nema a dinga aiki da abin da ya saba wa ilimin wa munazaratu wulatul umuri da kuma cewa malami zai iya tattaunawa da shugaba su tattake wuri akan wata mas'ala wa ghairihim ko ma wanda ba shugaba ba fi ta haƙiƙihi wajen tabbatar da ilimin da kake da shi liman kawa ala zalika amma malamin da yake da ƙarfin ilimi da ƙarfin basira da karfin yin haka ba kowa ne zai ɗauki matsala ya tinkari shugabanni ko malamai da ita ba mun faɗi wannan a baya ko liqasdi munasahatil muslimina sannan ya zama malamin zai yi wannan aikin ne da nufin yi wa musulmi nasiha yi musu wa'azi da wayar da kansu ba don ƙoƙarin a ce shi yana faɗa da shugabanni ba ko da nufin a ce ai ƙarfin shi ya kawo ko a ji labarin shi ta hanyar khalif ta uraf ba da aka mu kiyaye wannan jama'a wal bayanu bil fi'li ma da kuma cewa ana iya yin bayanin ilimi ta hanyar aiki da magana Haga bayan da ya faɗa kuma ya aikata yake cewa wa jawazul istinbat min an-nafsi da kuma halascin yin istinbati daga nassi li'anna usman lam yakhaf alaihi anna tamattu wal qiran jaizani domin usmanu bai buya gare shi cewa tamattu'i da kirani sun halasta ba amma yayi kokarin ne ya ciro wani hukunci daga gare su sannan kuma yana da kyau mu san cewa ya tabbata a riwayar imamun nasa'i da al'imamu ainihin wato albagwi Hussein ɗan Mas'ud dukkanin sarwato cewa daga baya sai na Usmana ya dawo daga kan wannan wata shi na fata mun gane wannan da ke jama'a wallahu alam ya ce wa fihi al musaida la yalzamu la yulzimu musaidan akhara bi taqlidi kuma hadisi na nuna cewa wani malami bai isa ya tirsasa wani malami sai ya bi ra'ayin shi inda ya kai malami to ya bi ra'ayin shi ya bar wani shi ma ya bi ra'ayin shi usmanu malami ne mujtahidi ba zai iya tirsa sama aliyu malami mujtahidi akan ya bar ra'ayinsa ba ya ci gaba da cewa wa haddasana musa ibn isma'ila qala haddasana wuhaybun haddasana ibn an abihi an ibn abbas wannan isnadin malam bukhari yace daga malam musa ibn isma'ila at-tabuzaki kenan abu salama Musa ibn Isma'il al-Basri at-Tabuzaki daga Wuhaib shine Wuhaib ibn Khalid ibn Ijlan al-Karabisi wannan wani babban malami ne ya rasu a hijira da shekara 165 daga cikin manyan malamai ne ainihin wato a kasar a lokacin da yake raye yace shi kuma daga Ibn Tawus wato Abdullahi dan Tawus kenan shi kuma an abihi daga mahaifinsa shine Tawus ibn Kaisan Bawus ibn Kaisana ya ce daga ibn Abbas ibn Abbas yake cewa radiyallahu anhu kanu ya rauna su mutanen da jahiliya sun kasance suna kudirce cewa annal umrata fi ashhuril hajji min afjaril fujuri cewa yin umara a cikin watannin aikin haji fasikanci ne mafi barna fil ardi suna ganin wani babban alkaba'i daga watan shawwal zulqa'ada zulhijja to suna ganin yin umara a cikin wannan lokacin bala'i zai ja mutum bala'i a cikin dangin shi da zuriyarsa da dukiyarsa da haka sai suke yin aikin haji ifradi kawai idan suka ga aikin haji ifradi ko dai su tafi gida ko su jira har watannin su wuce sai su yi umara sannan su koma gida yace wa yaj'aluna Aluna almuharrama safara sai su mai da muharram su mai da shi safara wato abinda Allah ya faɗa cewa innaman nasi'u ziyadatun fil kufri saboda muharram watan harama ne ba a yaƙi a ciki kuma a wurinsu ba a umara a ciki to idan suka tirsasu suna so su yi ɗaya daga cikin wannan abubuwan a cikin muharram nan ko dai su kai wasu farmaki ko kuma su yi umara sai su ce to bana an canza muharram ya koma safar kuma gane sai a ɗauke haramcin kawai sai a yi mitin kawai sai a sanar cewa to haramcin muharram an mai da shi safar ko na iya abin da ya gana ma a lokacin wannan kaga irin katin fafaroma ne wannan ko da suka taba zama kawai suka canza kalanda aka ce kawai to yau din kalandar wannan Gregorian tana mata watan mai aka ce a ja ta a kai ta oktoba saboda dace da wani son zuciya shi sa Allah ya ce mashi ziyadatun fil kufri ƙari ne akan kafirci eh ƙari ne extension ne na kafirci to anan zaka ga daga shi abinda malamai suke faɗa in ka karanta lafazin ya zo da alunal muharrama safara babu alif na ishba'i maimakon safaran tunda mansubi ne kuma mu'arabi ne to malamai sun ta yi maganganu game da ya za a fassara ko ya za a wajaha wannan li'irabin wajen alimamun imam nawawi yana daga cikin da suke maganganu a kai da wasu malamai in ka ainihin wato tattauna in ka duba za ka ga bayanai din akan haka saboda ba asalin katin hadisin muke ba ba za mu shiga cikin waɗannan masailu din sosai ba muna so ne mu fitar da wasu yan fawaid ko da suke da alaka da asalin karatun zadul ma'adi din sai yan uwa su koma su ainihin wato duba a wurare Ah, suna ce ma watan safar ah, ainihin safar ne kamar yadda aka ba da labari saboda sun kasance suna suna kai wa junansu farmaki a safar saboda an tara wato ah, fansa da fada da duk wani tun shawwal ba a yi ba zai zama akwai rigingimu da yawa a ƙasa ana Allah Allah safar yayi sai a yi maza a fara kai hari to sai zama cikin watan safar sai ka shigo gari babu kowa duk an tafi kai farmaki sai zama garin ya zama safarun ko sifurun babu kowa a cikin shi ya zama zero sai suke ce ma watan safar safar annahu khaliyan minan nasi wal mata saboda yana wofanta garuruwan suna wofanta daga ainihin mutane da sauran harkoki ne da kullum saboda kowa ya fita ya je ya kai farmaki ko ya dauko fansan farmakin da aka yi masa wallahu alam haka ne malamai suka ba da labari game da me ake cewa safar wa yaquluna yace suna fada a jahiliya suna cewa idza bara addabaru idan kanta ta warki kantar da ke jikin raƙumi saboda daukan mangala ko daukan kayan tafiya aikin haji da dawowa to zai yi kanta a bayansa saboda fita kasuwanci da ake ta yi zai yi kanta amma idan aka zo aka zauna wuri guda babu wannan yakin tsawon wannan watannin sai kan tashi ta warki wato an kai dadewar da kanta za ta warki wa'afal asaru kuma sawun raƙuma akan lawali ya ɗauke aka daina ganin sawunsu saboda an daɗe ba a wuce ba wansalaha safaru watan safar ya shuɗe hallatil umaratu to lokacin umara yayi limana itamara duk wanda ya so ya halasta gare shi haka suke a jahiliya qadiman nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ce su ku manzon Allah da sahabbai sun zo sabihata rabi'atin muhillina bil hajj a ranan ainihin wato wayewar garin hudu ga watan zulhijja suna masu labbaika Allahumma hajjan fa amarahum an yaj'aluha umratan sai manzo Allah ya ce a ta umara fata'azama zalika indahum sai wannan abu ya musu nauyi faƙalu suka ce ya rasulallah suka ce ya manzan Allah ayyal hilli wanne ne abin da ya halasta gare mu ƙala hillun kulluhu ya ce komai da komai duka ya halasta wannan eh, kamar da muka ji eh, a baya mun ji ainihin karatu game da wannan hadisi ko ya ce wa haddasa muhammad bin musanna قال na gundarun حدثنا شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال وانما دقمالا محمد ابن المثنى ابن عبيد العنبري أبو موسى البصري wanda ake malakabi da azzimin azzimin haka ake mashi lakabi babban malami ne daga cikin malaman sunna Musa Muhammad ibn al-Musanna ya rasu a hijira da shekara da. hamsin da ɗaya shine malamin imamul bukhari a wannan riwaya rahimahullahu rahimal imamul bukhari ya ce ƙaddimtu alan nabiyyi sallallahu alaihi sallama abu musa al'ashari ya ce na zo gun manzan Allah sallallahu alaihi sallama fa'amarahu bil hilli sai umarce shi da ainihin ya warware haramarsa to gashi a cikin sharhin da yake ya ce bayan da ya gama kawo maganganu kala daban-daban daban sai ce wa qala an-nawawi nawawi yake cewa wa sawabul ladina ataqiduhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana qarina mu dai abinda muka kudirce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance kirani yake wa yu'ayyiduhu annahu sallallahu alaihi wasallama lam ya'tamir fi tilka sanati ba'da al-hajj da gaskiya abinda ke ƙara ƙarfin wannan fahimta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama bai yi umara ba bayan aikin hajji a wannan shekara wala shakka anna al-qirana afdalu min al-ifrad alladhi la ya'tamiru fi sanatihi indana yace kuma mu a wurin mu mu shafi'iya babu shakka akan cewa ya yafi ainihin ifradi falala walam yanqul ahadun anna al-hajj wahdahu afdalu min al babu wanda ya cirato cewa aikin hajji ifradi ya fi ni babu wanda ya kawo wannan sannan ya kawo maganganu kala daban-daban ya ce daga can a ƙasa wa qad basata shafi'i alqawla fihi fi ikhtilaf alhadith al-imam shafi'i ya tantance maganganu dalla-dalla game da saɓani akan waɗannan maganin irin wanda muka ji a wajen ibnu qayyim al-jawziya shafi'i maganan su a cikin littafin ikhtilaf hadis wa ghairihi da wani littafin daban warajjaha annahu sallallahu alaihi wasallama ahrama ihraman mutlaqan to ga magana sannan ya tike akan cewa manzon Allah ya ɗauki harama ce sakakkiya yantaziru ma yu'maru bihi yana jiran abinda za a umurce shi da shi fa nazala alaihi alhukmu bidhalika sai hukunci ya sauka a gare shi akan cewa ga abinda za a yi wanda bai da hadaya ya yi ainihin matu'i, amma mai hadaya dole ya kirani wa huwa ala safa zo safa kenan wa rajjahul ifrada aidan bi anna al-khulafa ar-rashidina alai. yace wanda kuma suka ce ifradi za a yi su kuma sun rajjahantar da cewa ai su Abubakar da Umar da Usman duka sun ci gaba da yin ainihin wato ifradi sai ci gaba da cewa a can ƙasa wa hadha yanbani ala anna damal qirani damu ya yace kasancewa kirani sai an zubar da jini na hadaya to yana nufin kiranin nan jinin da ake zuban mishi jini ne na ɗori an karya yadda ya kamata a yi aikin hajjin saboda an rage wani aiki to kama ana yi mishi ainihin kama ka ce inda a sallah ne sujuda ce ta rafkannuwa don gyara ana gyarawa ne wa qad mana'ahu marra jahal kirana amma waɗanda suka ce kirani fi. ifradi suka ce a'a ba haka bane wa qala suka ce innahu damu fadlin wa thawabul kal udhiya jini ne na falala jini ne na aikin lada kamar yadda layya take walau kana dama naqsin lama qama maqamahu da a ce jini ne na ainihin wani matsala da ya faru da bai tsaya matsayin matsala ba wali annahu yu'kalu minhu kuma saboda ai wanda ya hadayar yana ci wa damun naqsi la yu'kalu minhu shi ko jinin mutumin da ya samu matsala aikin hajji shi kamar wanda ya aski in zai biya fidiya ai baya ci kadamul jaza'i kamar jinin mutumin da ya farauta idan mutum ya zubar da jinin abun farauta to za a zo ya hukumu bihi zawa azlin minkum ko hadayan baligal ka'abati to irin wannan dabbar in an kai ta za a yanka kai da kai laifin ba za ka ci ba to kasancewa wanda ya yi hadaya a aikin hajjin kirani yana cin nama ya tabbatar da cewa ba damu jabrin ba ne a'a damu fadlin ne wa sawabi wa qala tahawi qala iyadun sai alqadi yake cewa nahu ma qala al-khattabi wa zada ya kara yace wa amma ihramuhu huwa faqad tabafarat ar-riwayatu as-sahiha bi annahu kana mufridan shi abinda manzo Allah ya dauka na ihrami an samu riwayoyi da suka zo cewa ifradi ne wa amma riwayatu marrawa mutamatti'an fa ma'anahu amara bihi wanda suka ce tamattu'i yake yi to ma'anarsa shine yayi umarni tamattu'i li'annahu saraha bi qawli saboda ya fito karara ya ce walaula anna il hadaya la ahlaltu da na taho da hadaya to da na warware haramata fa yasihu annahu lam yatahallal kaga kenan bai warware ba wa amma riwayatu marra wal qirana fa huwa ikhbarun an akhir ahwali wanda ko yace kirani manzon Allah yayi to yana bada labari ne akan karshen abinda manzon Allah ya tike akan shi li'annahu adkhala al-umrata ala al-hajj saboda ya shigar da umarsa cikin aikin haji lamma jaa ila al-wadi wa qila la sanda yazo aka ce da shi aka masa wahi cewa qul umratan fi hajja intaha magana tahawi ta ƙari. sai ibn hajarin yace ce. huwa wa jamu huwa al-mu'tamad wannan hadawar ita ce abun dogara wa qad sabaqa ilayhi qadiman ibn al wa bayyana ibn hazm fi hajjati al-wada bayanan shafiyan wa mahadahu al-muhibbul tabari tamhidan baligan yatulu dhikruhu ce wannan shi ne abin dogara ma'ana shi ya karkata zuwa ga cewa ifradi manzo Allah ya fara yi daga baya ya juya zuwa kirani domin da ifradi da kirani dukansu suna da kama da juna wajen koro hadaya da kuma tabbata a cikin ihrami amma daga baya ne ya juya kirani bayan an mishi wahayi saboda ya ɗauko harama ce kawai buɗaɗɗiya yana jiran wahayi da karantar da Allah zai shi cewa ga abin da za yi ya ɗauko harama irin wanda ya saba a da amma yana tunanin Allah ubangiji zai yi wahayi ya canza abin saboda wancan karantarwa ce da al'ada ta mutanen da jahiliya yanzu kuma addini ne miƙaƙƙe sai Allah ya mishi wahayi cewa ga yadda za yi sai zama amma duk da haka shi ya shiga cikin wani kunci wanda shi a aikace ba zai iya yin wannan din e, tamatu'in ba to me rage yanzu yanzu yayi shine ainihin wato yayi kirani saboda ya shiga cikin tsautsayin tahowa da hadaya to muka kalli duka waɗannan sai su tabbata maka da maganar da malamai suka yi daga baya cewa babu shakka akan tamattu ya fi falala shine asalin aikin haji domin ga manzo Allah yana cewa shi ma da ba dan matsalar da ya samu kanshi ba da tamattu zai da ya samu matsalar da ya samu kanshi a ciki sai ya rage sauran option guda biyu imma kirani imma ifradi sai zama ifradi ya fi kama da aikin hajin jahiliya sai ya watsi da shi sai ɗauki kirani wanda shine ragowa option ɗin da ya rage mishi ina fata mun gane da haka yanzu idan mutum zai aikin haji to aikin haji aslan shine tamattu in ya shiga cikin wani kunci na tafiya da hadaya to sai ya kirani in mutum ya je makka a makara ne sanda aka riga aka fita aka tafi ainihin arafa ranar tara ga wata to wannan shine zai iya yin ifradi saboda wannan larura amma ko da a ce ma mutane suna menene ranar takwas ga wata ka isa makka to babu laifi za ka iya tsayawa tukunna kai umararka don wannan kwana a minan na farko na ranar tarwiya muhimmancinsa bai kai muhimmancin yin tamatu'in ba sai kai tamatu'i ka iske sauran al'umma a inda ka same su wallahu a'lam wannan maganganun jama'a ma ta su shine kwarai suna da tsayi ƴan uwa suna iya komawa su karanta su a cikin wannan littafi sai malam bukhari ya ci gaba da cewa wa haddathana isma'ilu qala haddathani malikun wa haddathana abdullah ibn yusufa qala akhbarana malikun an nafi'in nan kuma ya sake hadawa isnadi guda biyu isma'ilu ibn abi uwaisin kenan daga maliku sai ya kara koro isnadi kuma ya ce abdullahi ibnu yusuf at-tinnisi kenan ko shi ma daga maliku su biyun duka suka ce ma'ana da eh, maliku ya ce ta hanyar abdullahi dan yusuf da hanyar ismailu dan abu wais maliku ya ce daga nafi'u daga ibnu umara daga hafsa matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ma sha'anun nasi hallu bi umratin wa lam tahlil anta min umratika ya aka yi mutane suka warware suka koma suna yin tamattu'i kai kuma walam tahlil ya zo haka da fakkul idgam kuma walam tahilla kamar yadda Allah ya ce man yartadid minkum me wa man yartadda ana samun wannan a lugar wasu larabawa fakkul idgam kamar yadda ake cewa mu'al da mu'allal to haka yartadid yartadda hakanan irin wannan shi kuma yuhallil da yahilla yace qala inni labattu ra'si aini nayi ma kaina allabad ana karanta shi ne da allabdu haka ce allibdu ay malamun kasara da dauri akan ba'un to wannan sunan wani gari ne yanzu ina jin yana kasar tunisiya ne gari ne wani gari mai ban sha'awa daga cikin garuruwa masu ni'ima in kuwa ka ce allabadu allabadu ai mabba'un fataha lamun shi ma fataha to wannan shi kuma shine audiga ko kuma duk wani abu da za a iya cusa shi a cikin filo ko katifa cushe da ake zubawa don ya cika filon filin din da za a yi masa da fata ko ganye ko ciyawa ko makamantansu shine allabadu in kuwa ka ce allabdu a mai ɗauri to shine abin da ke ƙasan siddi shimfiɗar ƙasan siddi suna ishara zuwa gare shi ne a ce labbattu ra'asi wato na cika gashin kaina kamar da ake cika irin wannan rigar filo ɗin ina fata mun gane labbattu ra'si na cika gashin kaina yadda suke idan mutum yayi niyya aikin haji kama ce tun yanzu ka riga yi niyyar zaka je aikin haji a ƙarshen wannan shekara ko shi kenan sai ka daina yin aski kai ta tara gashi shine ma'anar labbattu din yana da kyau mutane su ringa raya wannan sunna kar a bai yan gayu kawai su ne suke suke tara gashi na banza da ofisi ta kashe mai kudi a banza idan ka san ka biya kuɗa yakin haji kuka da niyyar biya to ka daina aski gashin ka ina fata mun gane saboda yawan gashin ka yawan ladan ka ko mun gane tsawon shi kwarai da cunkus din da yi to sai ka tara shi sai in ka je aikin haji sai ka aske shi gaba daya sai ya fi lada amma kaga yanzu an kyala yan gayu ko su suke su suke tara gashi mu kullum usare kullum cikin aski muke <laughs> kullum usare kansu na na gaban wanzamai da da masu shagon babi eh ba yake haji za ba <laughs> za a aski a umara sai a dan rage idan ka je tamattu'i in ka a umara sai ka yi saisaye ai mun karanta a baya ko saboda ka samu wanda zai saura aikin haji musamman saboda mu tukari gashi mu bi fitowa da yawa amma su larabawa a ɗabi'ar halittarsu wani bai yin mako guda gashin shi zai taru to irin wannan shi yana iya askewa duka saboda kafin ran da ya aske a farkon zuwansa da zuwa ranar goma ga watan zulhijja gashin zai ƙara taruwa sosai amma mu ne yanzu daga nan ma yanzu wani zuwa aikin haji gashin shi ba zai taru ba saboda kan shi ya riga ya samu matsala aski yi yawa gashin ba zai taru ba yawan gashi na hana yawan aski ai na hana gashi ya taru dama ko sai ke cewa wa qallattu hadi kuma na taho da hadayata fala uhillu hatta anhara da haka zan warware hadayata ba ta ba sai na sai na eh, gama aikin haji bukhari yace wa haddathana adamu haddathana shu'ba haddathana abu jamra nasr ibn imran ad-dabbi qala ah, wannan kuma riwaya daga Adamu ibnu Abi Iyasin kenan al-Khurasani ɗaya daga cikin manyan malaman Imam al-Bukhari wanda Bukhari ya kwashi dimbin ilimi a hannunsu Adamu ibn Abi Iyas ya rasu a hijira da shekara 220 Allah ya gafarta mishi shi kuma daga Shu'batu ibn al-Hajjaj Abu Bisbam al-Basri Shu'ba yace daga Abu Jamra Nasr ibn Imran ad-Dabbi qala Nasr yace tamatta'atu nayi niyyar yin aikin haji tamattu'i fana hani nasu sai wasu mutane suka hana ni ya ki faɗan ko suwaye Allah liba Allah liba ba a gane ko suwaye yake nihi ba sai dai ai ta takahuni aka ce to halawa ne dan wane ma na hanawa halawa ne shi dai ya ɓoye ya faɗi ko suwaye ba fa sa'altu ibn abbas sai naje tambayi malam ibn abbas nace alaga ta malam ni ga aikin hajjin nake so na yi amma ga abin da suwana suka ce fa amaran yace je kai aikin hajjin ka ta matu'i fara'aitu fil manami da na gama aikin hajjin sai ne mafarki na ga ka anna rajulan ya ƙululi wani mutum na ce mini hajjin mabrur wa umratun mutaqabbala Allahu akbar yace sai ni da an farki ana ce mini an karba aikin hajjinka aikin hajjinka ya cika babu matsala umaraka karbabiya ce fa akhbartu ibn abbas sai naje na ba ibn abbas labari fa qala sai yace sunnatu abul qasim ana karantawa sunnatu abul qasim sai zama khabari ne li mubtada'in mahzufin taqdiruhu hadhihi sunnatu abil ko kuma kace sunnata abil qasim ma'ana asabta sunnata abil qasim ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya kace ibnu abbas sai da ya kabbara fa qala li sai ce aqim indi ka zauna anan fa aj'ala laka sahaman min mali zan gaba ka allowance duk wata ko duk mako a cikin kuɗi na qala shu'ba shu'ba yace fa qultu sai nace walima dan me zai dinga bashi kuɗi haka nan ko me aikin komai ba fa qala sai malamin shu'ba Abu Jamra yace lirru'ya allati ra'aytu saboda dan me zai baka kuɗi dan malamin shine malamin shu'ban shine abu ya faru da shi yace ah dan me yace ka zauna kai dinga ba kuɗi yace saboda mafarkin da nayi a mafarki ne ga magaruba ya daraja mafarkin ne to shi a ƙasa sai ibn hajar yake cewa wa yu'khadhu minhu daga cikin abin da za a dauka a cikin wannan kissa ikramu man akhbara al-mar'a bima yasru yin karamci ga wanda ya baka labarin abin da ka ji dadi an ba ibn abbas labari ne ya ji dadin labarin mafarkin nan sai ya mishi kyauta ba ma kyauta kawai ba ya mishi alƙawarin zai dinga mai kyauta mai yawa wa farhul alami da kuma malami ya dinga jin daɗi bi muwafaqatihi alhaqqa idan ya bada fatawa ta dace da gaskiya ya ji daɗi ba riya bane wannan daɗin da ibnu abbas ya ji wal inas bir ru'ya li muwafaqati dalil shar'i da kuma yin istisna'i ƙara armashin gaskiya ta hanyar wani mafarki wanda ya dace da dalilin da yake tabbatacce a shari'a tukunna ya zama akwai dalilin sai mafarkin kuma ya dace da dalilin to sai ai istinasi da ita wa ardur ru'ya alal alimi kuma da cewa yana daga cikin sunna gabatar da mafarki ga malamai don su fasara wa takbir indal masirra da kuma yin kabbara a inda aka ji daɗi kamar yadda ya tabbata wata riwaya wal amal bil adati zahira da kuma yin aiki da dalili wanda ya bayyana gare ka wa tanbihu alal ikhtilafi ahli ilmi da kuma faɗakuwa zuwa ga saɓanin da ke tsakanin malamai kai tambaya a kai amala bin rajihi minhu almuwafiƙi da dalil don kai aiki da rajihi wanda ya dace da dalili in akwai saɓani sai ka tambayi wani malami ya gaya maka mai abin da ya tabbata sai hadisi na gaba malam bukhari ya ce wa haddasana abu nu'aymin qala haddasana abu shihabin qala qadimtu mutamatti'an makkata bi umrati ah, wannan hadisi ko kuma ainihin wato kissa ce tare da hadisi gashi malam bukhari yace daga abu nuaimin abu nuaimin al fadlu ibn dukain kenan daya daga cikin manyan malaman imam al-bukhari al fadlu ibnu dukain at-taymi ah, wannan ya daga cikin malaman da bukhari ya kwashi ilimi mai dimbin yawa a wurin su sa daga cikin malaman tabaka ta farko daga cikin malaman bukhari ana rabu malaman bukhari zuwa ɗabaka biyar to ibnu dukhain yana cikin ɗabaka ta farko su ne malaman bukhari waɗanda suke da sulafiyat, waɗanda kuma malaman malaman shi ne da kaga alfallu ibnu dukhain malaman bukhari ne malamin su abubakar ibnu abi shaiba ne su usman ibnu abi shaiba su ahmad ibnu hanbal su yahaya su abdullahi ibn al-madini duk waɗannan malaman bukhari ne kuma ɗaliban ainihin abu nu'aimin ne sannan abu nu'aimin yana da asanidu waɗanda suke da wannan gajarta fulasiya wanda za ka ga daga shi abu nu'aimin ɗin sai malaminsa sai sahabi akwai sa cikin bukhari wannan ya daga cikin abin da ake ganin armashinsa sannan baya ga haka saboda yadda bukhari ke girmama wannan malamin sai da bukhari ta kai ma yayi nuzuli wata rana ya ruwaito wata riwaya kwaya ɗaya daga wani ɗalibi zuwa ga Abu Nu'aym al-Fadl bin Dukayn shine hadisin la'anallahu al mata wal-wasilata da ainihin waɗannan waɗanda manzo Allah ya tsine ma masu ƙarin gashi da masu kaza da kaza da kaza wannan wannan Bukhari ya roto shi ta hanyar sauka daga matakin na ɗalibin Abu Abu zuwa ga matakin ɗalibin ɗalibinsa kar a kuma musalawar hadis ko waɗannan dai masailu ne da suke cikin ainihin wato uh, ulumus sunna uh, abin da ya dame mu shine fawaid da ke cikin matanin hadis to ya ce daga abu shihabin wannan abu shihabin al-akbar akwai abu shihabin al uh, wanda wannan sunan shi Musa bin Nafi'in al-Hannat al-Asadi to shine yace Kadimtu. na taho ƙasar makka mutamatti'an makkata bi umra na zo yin tamattu'i fadakhalna ala tarwiya qabla tarwiya bi thalathati ayyamin muka shigo ƙasar makka kafin yau tarwiya da kwana uku fa qala li unasun min ahli makka sai wasu mutanen garin makka suka ce mini tasirul ana hajjatuka makkiyatan yanzu aikin hajjinka ya zama irin na mutanen makka fadakhaltu ala ata'in astafti sai na kuma gun ata'u sai na tambaye shi dan in tambaye shi fa qala sai ata'u yace haddathani jabir ibn abdullah radiyallahu anhu jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda ya bani hadisi to kaga irin wannan yanzu shi ma kaga abu nu'aymin sai abu shihabin mutum biyu kenan ko sai wane kuma sai ata mutum uku ko kaji sai sahabi ina fata mun gane duk waɗannan ƙananan isnadoji ne yace annahu hajja ma annabi sallallahu alaihi wasallama yawma saqal buduna ma'ahu jabiru yace yayi tafiya aikin haji tare da manzon Allah lokacin da suka koro hadaya din nan wa qad ahallu bil hajji mufridan sun yi ainihin harama aikin haji shi kadai fa qala lahum sai manzon Allah yace da su ahillu min ihramikum bi tawafil baiti wa bayna as-safa wal marwati ku warware ihramuku ku yi dawafi ku yi ainihin safa da marwa wa qassiru ku yanke gashin kanku sun ma'aƙimu halalan sannan ku zama cikin halarci hatta idza kana yawmu tarwiyya fa ahillu bil hajji idan ranar tarwiya tayi sai ku ɗauki harama aikin haji waj'alul lati qadimtum biha mut'a waccan harama da kuka zo ita ku sanya ta zama haraman mut'a faqalu kaifa naj'aluha mut'atan wa qad sammayna hal hajja ya za mu kira ta mutu'a bayan mun sanya mata suna aikin hajji faƙala sai manzo Allah ya ce if'alu ma amartu ku aikata abin da na umarce ku falaula anni suqtul hadiya la fa'altu mithla alladhi amartukum ba dan na koro hadaya ba to da na aikata irin abin da kuka aikata walakin la yahillu minni haramun hatta yabluga alhadiyu mahilla babu wani abu da ya haramta gare ni da zai dawo ya halasta har sai hadayen nan ta kai wato wurin ko lokacin da za a ainihin warware ta fa fa'alu sai suka aikata haka wannan hadisin jama'a shine wato kamar kace annasu fi mahallin naqash da shi ake warware dukkanin matsala abin da manzo Allah ya ce ai suka da ya ce ku yi abin da na me ya su yi ta mata igo to shikenan kenan aiki hajji da manzo Allah ya ce a kenan ina fata mun gane duk wanda zai aikin haji irin shi zai waye zai shiga cikin wani aikin haji wanda ba wannan ba wanda ya samu matsala irin wanda manzon Allah ya samu ita ce mene koro hadaya ko kuma wanda ya samu matsala talatti ya isa an riga an fita zuwa ainihin arafa to sai shi kuma ya ainihin wato yi abin da ya samu na ifradi wallahu ta'ala a'lam sai ya ce wa haddathana qutaybah ibn sa'id qala haddathana hajjaj ibn Muhammad al-A'war an Shu'uba an Amr ibn Murra an Sa'id ibn al qala daga ainihin malam Qutaybatu dan Sa'id malamin malamai kenan Qutaybatu ibnu Sa'id ibnu Jamil Asakafi saqafi Abu kenan Abu Raja'in al-Balakhi sunan garin su a Baghlan da aka akan ce mishi al-Baghlani wani ƙauye ne a ƙasar Balakh asalin sunan shi aliyu qutaybatu din sun ce laƙabi ne babban malami ne dukkanin ashabul kutubu sita malamin su ne ko malamin malaman su ne kamar ga ibnu majah kenan yace haddathana hajjaju ibnu muhammad al-a'war an shu'ba an amr ibn murra an sa'id ibn al-musayyib daga malan sa'id dan musayyib akhirul mutaqaddimin ko qala yace ikhtalafa aliyun wa usmanu وهما بأسفان في المتعة فقال علي ma turidu illa an tanha an amri an amrin fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama falamma ra'a dhalika aliyun ahalla bihima jami'a waɗannan sune hadisan da bukhari ya kawo a cikin wannan babi na bayani akan aikin haji wanne ne za a yi wanne ne ba za a yi ba tare da ainihin dan ƙare-ƙaren bayanai daga littafin ainihin wato fathul bari wallahu ta'ala alam bayan da muka ji wannan sai mu ce faslu ibnu qayyim yace ga wata gaba ghalita fi umarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama khamsu tawaif akwai bangarori guda biyar da suka yi kuskure game da bayani akan umaran manzo Allah sallallahu alaihi ihdaha kungiya ta farko man kala wanda yace innahu i'tamara fi rajab wanda duk yace manzo Allah ya umara a rajab yayi kuskure wa hadha ghalatun wannan kuskure ne fa inna umarahu mabdu'un madbuta mahfuza umarorin shi sanannu ne an kiyaye su lam yakhruj fi radabin ila shay'in minha albatta da dai bai taɓa fita zuwa ga umara a cikin radab ba asaniya bangare na biyu da suka kuskure man kala wanda suka ce innahu aitamara fi shawwal wanda suka ce yayi umara a shawwal wa hadha aidan wahamun wannan ma ban kaura ce wa zahiru wallahu a'lam anna ba'da ruwati ghalita fi hadha abin da yake bayyana shine ta yi wani mai ruwaya ne kuskure game da wannan wa annahu a ita kafa fi shawwalin faƙala saboda manzan Allah ya iki kafi ne ba umara ba a shawwal sai ya ce a ita mara fi shawwalin walakin na siyaƙal hadif wa ƙaulahu a ita mara rasulullah sallallahu salama salasa umarin umratan fi shawwalin wa umratain fi dhulhijja yadullu ala anna aisha aw man dunaha innama qasada al-umra yace ko da ike fa jeren gezzan can don cewa yi annabi ya umara uku biyu a zulqa'ada ɗaya a shawwal jeren gezzan can na nuna ko dai aisha ko wanda ke ƙasar ita a cikin isnadin da gaske umara yake nufi ba itikafi yake nufi ba a salisa ɓangare na uku da suke kuskure man qala innahu aitamara min at-tan'imi da hajjihi wanda ya yace annabi yayi umara daga tan'im bayan aikin haji wa hadha lam yaqulhu ahadun min ahli al-ilmi wannan malamai ba sa faɗan shi wa inna ma yadhunnuhu al-awam talakawa jahilan gari su suke faɗan wannan wa man la khibrata lahu bis sunna da wanda bai san abin da yake a ilimin sunna ba amma malami baya faɗin wannan ar-rabi'a ta hudu man qala wanda ice innahu lam ya'tamir fi hajatihi aslan wanda yace sam manzon Allah bai yi umara a cikin aikin haji ba ma'ana wanda ya cewa manzon Allah ifradi yake na wa sunnatu sahiha almustafidatu allati la yumkinu radduha tubtilu hadha alqawl sunna ingantacciya da ta zo ko ta ko ina wacce ba zai yi a ture ta ba tana ainihin ɓatar da wannan zance Alkhamisa ɓangare na biyar man qala wanda suka ce innahu i'tamara umratan halla minha yayi umara ya warware summa ahrama ba'daha bil hajj min makka sannan yayi ainihin wato har ma aikin haji daga makka ma'ana yayi matu'i kenan wal hadisu sahiha tubtilu hadha al qawla wa hadisai ingantattu suna bayyana cewa wannan hadisin wannan kisa ba haka take ba kuma ba haka zance yake ba fasdun wa wahima fi hajjihi khamsu tawaif dangane da aikin hajji ma akwai kuskure da bangare biyar suka yi a taifatul ula allati qalat bangare na farko wanda suka ce hajja hajjan mufradan lam ya'tamir ma'ahu wanda suka ce aikin haji ne guda ɗaya babu umara asaniya bangare na biyu man kala wanda suka ce hajja mutamatti'an tamattu'a hallin tamattu'an halla ma'ahu wanda suka ce yayi mut'atu tahallul thumma ahrama ba'du bil hajj suka ce yayi tahalluli sannan kuma ya sake yin ainihin wato daukan harama ta aikin haji kama qala hul qadi abu ya'la wa ghayruhu wannan kuskuren an san babban malami alqadi abu ya'la alfarra mai littafin tabaqatul hanabila yayi wannan kuskuren shi da waninsa Allah ya gafarta mishi الثالثة man قال حج متمتعا تمتعا لم يحل لم يحل منه لأجل سوق hadi. wanda suka ce yayi tamattu'i tamattu'in da ba a warware shi saboda ya shigo da hadaya walam yakun qarinan suka ce amma ba kirani bane كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب المغني كما عند ابن قدامة مي المغني يفعل وغيره شيد وننسشيما ونن كسكرين نما لمي الله يغفر تامس الرابعة bangare na hudu da suka fada wannan kuskuren man kala wanda yace hajja qarinan kiranan hutsawa fai ne wanda suka ce yayi kirani ne amma yayi dawafi biyu da tawaful qudumi da kuma tawaful umara daban ko kuma tawaful hajji daban wasu sa'alahu sa'ayni wanda suka ce yayi sa'ayi biyu sa'ayin uh, umara da sa'ayin ainihin ifaba al bangare na biyar man qala wanda suka ce hajja hajjan mufradan yayi aikin haji ne guda ɗaya gyal irin wanda ake a jahiliya aikin haji babu umara a ciki wa atamara ba'dahu min at ya yayi umara daga tan'i faslun yace ga wata gaba wa galata fi ihramihi khamsu tawaif wani mutum yau da biyar da biyar yake aiki kenan ko yace kuma ga wasu biyar da suka yi kuskure a cikin daukan haramarsa ihdaha bangare na biyu na farko man kala wanda yace labbabil umratu wahdaha wastamarra ya yayi talbiya ne da umara kadai kuma ya doge akanta asaniya bangare na biyu man kala wanda ya ce labbabil hajji wahadahu ya yi talbiya ne da aikin hajji kadai wastamarra alaihi ya gudana a kan shi a salisa bangare na uku man kala wanda ya ce labbabil hajji mufradan ya yi talbiya da aikin hajji ne kadai sun ma da khala alaihi umara ya shigar da umara a cikin shi daga baya waza ama anna zalika khasun bihi wanda suka ce wannan amma khususiyya ce su ma kuskure الرابعه تهدو من قال وند يچه لباب العمره وحدها ياي تلبيه ne da umra ita kadai thumma adkhala alaiha alhajj fi fari sannan ya shigar da aikin haji cikinta daga baya alkhamisa bangare na biyar man qala wanda yace ahrama ihraman mutlaqan lam yu'ayyin fihi nusukan sun thumma ayyanahu da ihrami ya ɗauki harama ce sakakkiya mutlaqan bai ƙayyade ta ba lam yu'ayyin fihi nusukan bai ƙayyade irin aikin hajjin da zai yi ba bai ayyana ba sun ma'ayyana ba da ihrami sai dai shiga cikin harama sa'an nan ya ayyana wato waɗanda muka ji maganganun ire su a cikin littafin fatuhul barike su ma a ibnu ƙayyim ya kuskurantar da su wasu sawabu yace abin da yake daidai annahu ahrama bil hajj wal umrati ma'an min hini an sha al ihram lalle annabi alayhi salatu wassalam ya ainihin wato yi ihrami ne da aikin haji da umara a tare tun farko walam yahilla hatta halla minhuma jami'an kuma bai warware ba sai da warware su ga baki ɗayansu fa tawafa lahuma tawafan wahidan yayi musu tawafi guda shine tawaful qudumi kenan mu kiyaye in aka ce tawafi ɗaya ana nufin tawaful qudumi wannan bai hana shi yin tawaful ifada ba domin tawaful ifada rukuni ne a aikin haji kamar yadda tawaful qudumi rukuni ne ga duk wanda ya shiga makka da ihrami ko me je mu kiyaye wasa alahuma sa'ayin wahida ya musu sa'ayi kwaya daya anan wahidan wahidan wanda yayi bayan ya taho daga mina ranar sallah kenan ma'ana bai yi sa'ayi ba ranar tsawaful ƙudumi bai yi ba ya jinkirta shi wasaƙal hadaya kuma ya koro hadaya kama dallat alaihin nususul mustafida allati tawatarat tawaturan ya alamuhu ahalul hadisi wallahu ala yace kamar yadda nassoshi suka zo burjik ta ko ina suka tabbatar da haka sun kai matsayin tawaturi wanda duk ya san hadisi ya san cewa waɗannan nasoshi mutawatirai ne babu ainihin shakka akan sun tabbata wannan shine bahasin da malai take kai inda ya ja numfashi kwarai a cikin lissafe-lissafen da yake yi na ainihin wato dalilai da suka tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aikin haji ne na kirani bai gama shi ba zai kawo kuma mana a gaba a karatu na gaba zai magana akan uzurin da za a ba wanda suka yi kuskura kurakuran da ya lissafa wanda suka yi su malamai wani uzuri za a ba su za mu tsaya anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh